Zabura ta ɗari da goma sha biyu Yabi Ubangiji Mai albarka ne mutumin da yake tsoron Ubangiji, wanda yakan samu farin ciki mai girma a umarnansa; ’ya'yansa za su zama manya a ƙasar, tsara masu aikata gaskiya za su sami albarka, wadata da arziki suna a cikin gidansa, adalcinsa zai dawwama har abada, ko a cikin duhu. haske kan haskaka wa mai aikata gaskiya, mai alheri, mai tausayi da kuma mai adalci, abu mai kyau zai zo masa, shi da yake kyauta yake kuma ba da bashi hannu sake, shi da yake yin al'amuransa cikin gaskiya, tabbatacce ba zai taɓa jijjiguwa ba, za a tuna da mai adalci har abada, ba zai ji tsoron labari marar daɗi ba, zuciyarsa tsayayyiya ce tana dogara ga Ubangiji, zuciyarsa tana da kariya ba zai ji tsoro ba, a ƙarshe zai zama mai nasara a kan maƙiyansa, ya rarraba kyautansa ga matalauta, adalcinsa zai dawwama har abada, za a ɗaga ƙafansa sama da bangirma, mugun mutum zai gani ya kuma yi fushi, zai ciza haƙora ya kuma lalace, shaawance sha'awancen mugaye za su zo ga ƙarshe.